ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك منا نأتشون لتافينا تهذيب مدارك السالكين wanda asalin littafin madarikin salikin na sheikh al'imam ibn al-qayyim al-joziya ne wanda sheikh abdulmun'im salih al'ali al'izzi shi kuma ya rere shi ya kirawo shi ta hazib madariki salikin muna daidai inda malam yake cewa maratibul hidaya matakai na shirya wanda ya jero mana matakai masu yawa a satin da ya wuce mun fara da mataki na farko wanda ya kirawo shi da sunan martabatu lahi azza wa jalla li abdihi yaqazatan bila wasita mataki na Allah ya magana da bawansa a fili babu wani tsani a tsakani babu tsani a tsakani inda ya kawo misali da magana da Allah tabaraka baraka wata ya da annabi Musa inda Allah ya ce wa kallamallahu Allah Musa taklima to wannan mataki ne babba domin Allah ya yi magana da bawansa wato kai tsaye babu wani tsani a tsakani wanda gashi Allah yana faɗa wani guri yana cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha bai kamata ga wani dan adam ba Allah ya magana da shi sai dai wahayi ko kuma a bayan tsari ko ya aiko manzo ya masa wahayi da izininsa gwargwadon abin da ya so amma annabi musa ya samu wannan matsayi na allah magana da shi ainihin kai tsaye ba tare da tsani za mu tashi inda malayin ya ce almartabatu thaniya mataki na biyu na matakan shirya wanda allah subhanahu wa ta'ala yake wa bawansa martabatul wahyi al-muftass bil anbiya mataki na wahayi wannan kuma ya keɓanta ne da annabawa wato wannan wahayi ya keɓanta ne da annabawa su ne yake yi wahayi zuwa gare su Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce inna wahaina ilaika kama wahaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di hakika mun yi aike zuwa gare ka yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka yi aike zuwa annabi nuh wan nabiyina min ba'di da annabawa da suka zo a bayan annabi nuh sannan Allah ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab lalle bai kamata ga wato ba dan adam ba Allah ya magana da shi sai dai wahayi ko kuma ya zama a bayan tsari wanzanni Allah yake bance su da wannan yana yi wahayi zuwa gare su فجعل الوحي في هذه الآية قسما من أقسام التكليم سيسن وحي أتشون آية ينكي نيرك ينكونا مغانا وجعله في آية النساء قسيما للتكليم amma cikin suratun nisa sai sanya shi wato kishiya ne na taklim zaman kansa yake yi zalika bi itibarai ita wannan da izina biyu ne bai da qasimu taklim al-khas alladhi huwa bila wasila wai ya kishiyanci wato magana wacce take keɓantacciya wanda Allah zai yi da bawansa ba tare da wasila ba amma kuma isman min at-taklim yanki ne na daga magana wacce take gamammiya allazi huwa isalul ma'ana bi turuqin muta'addida shine a sadar da ma'ana zuwa zuciyar wannan annabi ta hanyoyi daban-daban haka kina akwai inda suke wahayi bangare ne na magana akwai inda ke kuma wahayi kishiya ne na magana sai ce wal wahayu fi lugha huwa al i'lam as-sari al-khafi wahayi a lugha shine sanarwa na gaggawa amma kuma a boye kamar yadda wahayi nan da nan zai sadu zuwa ga manzo amma kuma a boye wa yuqalu fi fa'alihi fi fi'lihi na waha wa auha dangane da fi'ilinsa ana cewa waha ko kuma waha wa alau kuma auha qala ru'ba wani malami ru'ba yace wa hala yayi mata wahayin tabbatuwa fastaqarrat sai ta tabbata wa samun aqsamu kama sanaskuru wahayi shi ma kashi kashi ne kamar yadda zamu faɗe shi a nan gaba wannan shine mataki na biyu wahayi wanda Allah yake yi wa manzanni domin ya isar da saƙo zuwa gare su sai almartaba thalisa mataki na uku na matakan shirya keɓantacciya da kuma gamammiya shine irsalin rasulul malaki ila rasulul bashari aiko ɗan aike mala'ika zuwa ɗan aike ɗan adam fa yuhiya ilaihi anillahi ma amarahu shi wannan mala'ikan Ɗan aike mala'ikan sai ya isar da sako zuwa dan aike dan adam ma amarawa wanda Allah ya umarce shi anin layi a madadin Allah kamar yadda Allah zai turo mala'ika jibrilu zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da aike shi kuma mala'ika Jibrilu ya isar da wannan aiken zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ma mataki na shari'a هذه المراتب الثلاث خاصة بالأنبياء لا تكون للغيرين وين متاكي غدا uku na farko din nan wannan sun keɓanta da annabawa ne ba a ba wani sai ba a ba wani su sai annabi shine mataki na Allah ya magana da bawansa da mataki Allah ya yi zuwa annabinsa da kuma aiko manzansa mala'ika zuwa manzansa ɗan adam wannan ya keɓanta ne da annabawa da manzanni na Allah ta baraka wata ثم هذا رسول الملكي قد يتمثل للرسول البشري رجلا يراه عيانا ويخاطبه سنوانا أن أيكم ملائكة زي إيه كتنتر kwatanta gashi shi ɗan aike ɗan adam ya kwatanci rajulan wani mutum ya rahu yanar da zai gan shi kuru-kuru wai khatibuhu ya magana da shi kamar yadda mala'ika jibril ya kan zo a sura ta dihiyatul kalbi a wata ruwayar ma ya zo a surorin wasu daga cikin wasu sahabbai wa qad yarahu ala surati allati khuliqa alaiha ta yi shi dan aike dan adam ya ga mala'ika ɗin ɗan aike mala'ika a irin halittarsa da Allah ya yi shi halittarsa ta mala'ika kamar yadda wata ran zala ya nemi mala'ika jibrilu ya ga halittar mala'ika jibrilu kuma ya ɗan nuna masa kaɗan daga cikin halittar tasa وقد ya فيه malaku ويوحي إليه ما يوحيه ثم يفسم عنه mai yiwa ne mala'ikan ya shige cikin shi wannan mala'ika ɗan aiken mai yiwa ne ya shige cikin ɗan aike ɗan adam ya shige cikin cikinsa kamar yadda ma'ana jikin jikinsa ya isa masa da wannan saƙon sun mai fi ma'anu sannan ya rabu da shi wasu thalathatu hasalat li na muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan halaye guda uku duk sun tabbata ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo gare shi yana kwatantar wani daga cikin sahabbansa kamar dihiya wani lokaci kuma manzo Allah ya ga malaika jibrilu a bisa halittarsa da Allah ya shi a wani lokaci mala'ika ɗin ya shige cikin jikin annabi ya isar da saƙon kuma ya fita bayan ya isar da sa almartabatun rabi'a mataki na hudu daga cikin matakan shirya martabatun tahadif martaba ta tahadif to zai gaya mana me tahadif ne wa hadhihi duna martabatul wahyi al-khas wannan martaba ta tahadif bata kai mataki na wahayi na musamman wata kunu duna martabatar siddiƙi kuma ta hadith ɗin nan bai kai matsayin siddiƙi ba shi ma zai gaya mana me siddiƙi kama kanat bi umar bin al-khattab kamar inda wannan martaba ta ta hadith ta faru ga umar al-faruq radiyallahu anhu kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu kana fil umami qablakum muhaddathun al'ummatan da suka gabata akwai waɗanda ake cewa muhaddathun zai gaya mana me muhaddathun su ne wanda Allah zai jefa a cikin zuciyarsu cewa abu kaza kaza ne amma kuma bai kai matsayin wahayi ba fa in yakun fi hadhihi al-umma fa Umar ibn al-Khattab idan akwai a wannan al'ummar tawa in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam to Umar ibn al-Khattab وسمي إيشي وسميت شيخ الإسلام تقي شيخ الإسلام وسميت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول هذا شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى ينتشوى jazama bi annahum ka'inuna fil umami qablan yayi yanke cewa akwai su al'ummatai da suka gabace mu wa allaka wujudahum fi umma amma a wannan al'umma yayi ya rataye samuwar su in akwai amma ya tabbatar ya ce innahu kana fil umami qablakum muhaddathun manzo ya tabbatar mana al'ummatan da suka gabata akwai irin waɗannan muhaddathun to amma a cikin wannan al'umma sai rataya mun ce in akwai da in shardiya ma annaha afdal al'umma tare da cewa wannan al'umma tamu ita ce mafifici al'umma lihtiyaj na qablana ilayhi saboda al'umma da suka gabace mu suna bukatuwa zuwa gare mu wastighna'u hadhihi al'umma anhum amma wannan al'umma tamu kuma ta wadatu gabarin al'ummatan da suka gabata saboda me bi kamali nabiha wa risalatihi saboda cikar mu da kuma cikar manzancinsa falam yahawij Allah al umma ba'dahu ila muhaddathin wala mulhamin Allah bai bukatar da al'umma ba bayan sa zuwa wani mai zantawa ko abin zantawa ko wani wanda yake abin kimsa ta magana wala sahiba kashfin kuma bai ba sa bukatuwa zuwa ma abotin kashafi wanda za a yaye masa abu ya gansu wala manami kuma abotin bacci wanda zai ga abubuwa a bacci kuma su kasance gwargwadon yadda ya gansu to fa hadha ta'liqu li kamal al umma wa istigna'iha halal li qudsiya naka wannan rataya wanda manzo Allah yi ice in akwai ba don tawayar wannan al'umma ba ne a ni kamalin umma saboda cikar umma umma ne wasu tingina iha da wadatuwata don haka ne ce in akwai domin mai domin al'ummar kamar ba ta bukatuwa zuwa su muhaddathun to suwaye muhaddathun yace wal muhaddas huwa alladhi yuhaddathu fi sirrihi wa qalbihi bi shay fa yakunu kama yuhaddathu bihi shi ne wanda za a zantar da shi a ɓoye da kuma cikin zuciyarsa da wani abu to sai abin kuma ya zama kamar yadda aka gaya masa a ransa zai za a gaya masa cewa abu kaza abu kaza abu kaza abu kaza zai faru to kuma ana nan sai wannan abun sai faru kamar yadda aka gaya masa wataƙila shi ma ya iya ɗorawa ya ce na zaton abu kaza zai faru kuma sai a ga abin ya faru waɗannan suna ke cewa muhaddathu ita al'ummatan da suka gabata to suna da suna da su ba dan komai ba saboda wannan al'ummatan ba su cika kamar yadda wannan al'umma ta cika amma da manzala yace in akwai anamu ya sa sharaɗi to saboda mu al'umma mu cikakkiya ce ba ta da bukatuwa zuwa irin wannan qala shaykhuna malamin mu ya faɗa jishi shi ibn al-qayyim yace wa siddiqu akmalu al-muhaddath wanda ya zama siddiq to shine mafi cika daga me daga muhaddath لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف saboda ya wadatu saboda cikar siddiƙancinsa da bibiyarsa ga al'amura ya wadatu gabarin azantar da shi ko ya wadatu gabarin a yi masa ilhama ko ya wadatu gabarin mai a yi masa kashafi yayin فإنه قد سلم wa كله wa وظاهره وباطنه للرسول rasuli الله عليه وسلم domin hakika ya miƙa zuciyarsa baki ɗaya da sirrinsa da zahirinsa da baɗininsa ga manzan Allah duk abin da manzo ya zo ya karɓe shi hannu bibbiyu ya rike shi gangan kuma yana aiki da shi don haka baya bukatuwa ya zo ya zama mai muhaddath saboda kullum shi cikin karanta ma maganganun manzo Allah yake wasu abubuwan kuma tuni manzo ya faɗa ya ce kaza kaza kaza za su faru a ƙarshen zamani haka kenan babu bukatuwa قال يتي وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول shi wannan wanda aka zantar din zai bijirar da abin da aka zantar da shi ne a bisa abin da manzon Allah ya zo da shi idan ransa ya gaya masa cewa eh abu kaza zai faru abu kaza zai faru to ba zai saurin yin hukunci ba sai ya auna shi da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi fa'in wafaqahu qabilahu idan ya yi daidai da abin da ya zo daga manzo Allah to sai ya yadda da wannan abin da ya ɗarsa a zuciyar tasa wa illa idan ko bai ba radda sai mai da shi fa'ulima anna martabata ko ka martabata tahdid naka aka gane cewa ashe martaba ta siddiq matakin siddiqi shine sama da matakin at-tahdith wanda za a zantar da shi cewa abu kaza zai faru qala yace wa ma ma yaqulu kathir min asabil khayalat wal jahalat amma abinda da yawa da daga ma'abuta khayalat riyawa a rai wal jahalat ma'abuta jahilci suke faɗarsa suna cewa haddasa ne kalbi an rabbi wai zuciyata ta zantar da ni ta kuma ta samu ne daga ubangiji wannan abin dubawa ne amma amma malam yace fa sahih eh haka ne anna qalbahu haddathahu cewa zuciyar tasa ta zantar da shi walakin amman amma ga ta zantar da shi an shaytanihi ta zantar da shi ne ga shaytaninsa aw an rabbihi ko ta zantar da shi ga ubangijinsa فإذا idan إلي حدثني قلبي عن rabbi zuciyata ta zantar da ni ga ubangiji na كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم zai zantar da ya jingina magana sani zuwa wanda ba a sani ba annahu haddasa wucewa zantar da shi wa zalika kadhibun wannan kuma karya ne domin ta ina ubangiji ya zantar da shi sannan ya faɗi wani abu ne can wanda ba haka ba qal malam yace wa muhaddithul umma lam yakun yaqulu zalika to wanda yake muhaddithul umma kuma ba zai faɗi wannan ba shine sai na umar shi ba zai ga zuciyarsa ma ba za ta yadda ta gaya masa wannan wala tafawwaha bihi yawman min ad-dahr ko bai taɓa furta wannan ba rana ɗaya a cikin rayuwarsa wa qad a'adahu Allah min an yaqula dhalik kuma dama can Allah ya kiyaye shi ma ya faɗi haka malaka tabakatibuhu yawman mai rubutunsa ya rubuta wata rana shine saktaransa Sannan yana khalifa sai rubuta lokacin da ya sa shi rubuta takarda zuwa ma'aikatansa kamar gwamnoni kenan sai sakataren nasa ya rubuta haza ma ara Allah amir al-mu'mini Umar al-Khattab shi sakatare haka ya rubuta wannan shine abin da Allah ya nuna wa amirul mumini عمر بن الخطاب فقال da umar aka kawo masa takardar ya duba ya gani sai ce la umhuhu shafe wannan waktub ka rubuta ka ce hadha ma ra'a umar ibn al wannan ra'ayin umar ibn al-khattab bai yadda ai ƙarya da yawunsa ba a ce wai Allah ne ya nuna masa yace a ka ce wannan dai ra'ayin umar ibn al ne fa'in kana sawaban famin Allah in ra'ayin umar ya daidai to wannan daga Allah ne wa'in kana khada'an famin umar in ko kuskure ne to daga umar wallahu wa rasuluhu minhu bari Allah da manzansa sun kubuta daga wannan kuskuren da umar yi kaga bai yadda a dora shi sama a bashi ba ko a yi masa hankali mai kan turuwa a sai ce a ba za a ce Allah ya nuna Umar ba kenan kaman Allah ne ya masa wahayi sai ce a ka ce ra'ayin Umar ne wannan kawai in ra'ayin Umar ya zama yayi daidai to daga Allah ne Allah ne ba shi dacewa in kuma ya zama aka sun haka to na Umar ne laifin Umar kada dora Allah kada dora manzon Allah wa qala fil kalala ifada game da kalala shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a Qur'ani wa yas'alunaka 'anil kalala ko wa yastaftunaka ko anil kalala wa qala fil kalala aqulu fiha bi ra'yi yace to ni zan faɗi ra'ayina amma ni ban san hukuncin amma zan faɗi ra'ayi fa in yakun sawaban fa min Allah in ya zama daidai ne to daga Allah ne وإن يكن قطعا فمني ومن الشيطان منكم إذا ما تذكريني توكما دقالين ني للشيطان فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبين والقائلين والمرتبتين والقولين والحالين وعد كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا جمالي به tsakanin wannan masu faɗar guda biyu da tsakanin wannan matakai guda biyu da tsakanin wannan maganganu guda biyu da tsakanin waɗannan halaye guda biyu kai da kanka ka auna wa adi kullabi haƙƙin haqqahu ka ba in ka duba ka ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa wala ta ji az zagala wal khalisa shay'an wahid kaka sanya abin da yake cuɗanye cuɗaɗɗe da dusa wal da tsaba baya babu wacce ba ba dusa a ciki ka ce waye na abu ɗaya wancan suna ƙaryar Allah ya nuna musu ko an zantar da su wannan kuma umar ya ce a'a ra'ayina ne in ya yi daidai daga Allah in bai daidai ba daga gare ne. to ka auna maganganun guda biyu wanne ne ya fi kusa zuwa gaskiya wanda zai dinga cewa Allah ne ya nuna masa ko an zantar da shi ko ko wanda zai ce ra'ayina ne amma in ra'ayin ya daidai daga Allah ne ya ce to auna ka gani haka kenan ya ce muhaddas wanda ake zantar da shi abu kuma wannan abun galibi sai zo daidai da yadda aka zantar da shi a zuciyarsu amma bai kai matsayin as-siddiq domin siddiq shi ya gazgata manzo a komai da komai kuma ya miƙa wuya zuwa umarninsa المرتبة الخامسة متاكين بير مرتبة الإفهام متاكين فهن تو قال الله تعالى الله مدفكية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين yace ka tuna labarin dauda da ɗansa Sulaiman iz yahkumani fil harth lokacin da suke hukunci a kan gona iz nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobin mutane suka je suka afka cikin gonar tasu wa kunna li hukmihim shahidin yace mu muna nan muna halarce ga hukuncin da suka yi to amma fa fahimna Sulaiman sai muka fahimtar da Sulaiman hukuncin da yake daidai dan kenan aka fahimtar da shi fiye da yadda aka fahimtar da uban yace wa kullan ataina hukman wa ilma amma kowanne daga cikin su mun bashi hukunci mun bashi ilimi to amma kuma Allah sai kare daya da fahimta domin mai domin fahimta wani abu ne da Allah shi ma yake kimsa mutum a cikin zuciyarsa sai ya zama ƙarin bayani ne akan abin da ake nufi fazakara hazai ne na biye ne alkarimai ya ambaci wannan annabawa guda biyu masu girma wa su na alayhi ma biyar ilmi wal hukumi ya su da sani da kuma hukunci wa hasu suleiman bil fahmi amma ya keɓanci suleiman da mai. bilfahami da fahimta fa fahamna sulaiman fi hadhihi alwaqi'a ayyana, a wannan abu da ya faru musamman don haka kenan ashe fahimta wata ma wani matsayi ne shi ma na musamman da Allah yake ba wa bayansa domin gashi can ya ce ya ba su hukunci ya ba su ilimi duk su bin amma kuma ya ƙara Sulaiman da fahimta وقال علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب yace wa ila an tambaye shi a lokacin an tambaye shi hal kuma rasulullahi bi shay'in dunan nas wai ku nan na kusa da manzon Allah ya keɓance ku da wani abu wanda bai nuna shauran mutane ba ana cikin abubuwan da Allah ya aiko shi akwai abubuwan da ya keɓance sai ku ya gaya wa bai gaya shauran mutane ba faƙala la Ali bin ce a'a ba abin da yake bance mu saƙo ne ya isa wa kowa da kowa domin haka umarnin Allah ya zama sa ya iya rasulu ballag ma unzila ilayka min rabbik in lam taf'al ma ballaghta risalata don haka manzo Allah ya isa da saƙo ga kowa da kowa sai ce la wallazi falaqa al-habba wa bara'a an-nasab ba haka ba na rantsa da wanda ya keto ƙwaya kuma ya ƙirƙiri ainihin halitta ice illa ne utihi Allahu abdan fi kitabe sai dai fahimta da Allah ya bawa bawa a cikin littafinsa shine alqur'ani wanda bai ba ragowar mutane to wannan daga Allah ne amma wanzu Allah shi bai keɓanci wasu da ba su wani ilimi ba wanda bai ba ragowar ba yace wa ma fi sahifa sai kuma abin da yake cikin wannan takarda ko kundi kana fiha abin da yake cikin kundin kuma al'aqal wa huwa diya shine diya wa fikakul asir da kwancewa wato ribatacce da baibayinsa shine a yantar da shi wa Allah ya muslimun bi kafir kuma kada a kashe musulmi da sababin kafir wannan sai shi ne dai abin da za mu ce muna da shi wanda wasu ba su da shi amma ba haka ba to sai fahimta ita kuma Allah ne yake ba ita a fi kitabi Umar bin Khattab li Abi Musa al Ashar ya zo a cikin wasiƙa da Umar bin Khattab ya aika wa Abu Musa Ashar ashari da shi al fi ma ujili ilai kai ƙoƙarin fahimta kai kokarin fahimta cikin abin da nake turowa zuwa gare ka fafham falfahamu ni'matun min Allah ala abdi fahimta wata ni'ima ce daga Allah zuwa ga bawansa wa nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbihi ya'rif ko ya'rif bihi haske ne da Allah yake jefa cikin zuciyar bawa ya arifu bihi da yake sani da wannan hasken wai diriku kuma yake riskar ma la yudrikuhu ghayruhu wa la ya'rifu abin da wani bai riska ba kuma bai sani saboda wannan fahimtar da Allah ya bashi a cikin zuciya fa yafhamu minan nasi ma la yafhamuhu ghayruhu wanda Allah ya bashi fahimta sai ya fahimta daga nasi na alqur'ani ko hadisin annabi abin da wani bai fahimta ba ma'a istiwa'i ma fi hifdhihi tare da cewa sun daidaita a cikin ke haddace wannan nassin wa fami asali ma'anahu da fahimtar asalin ma'anar amma sai zama akwai wata kuma fahimta ta wata gefe wanda shi wannan Allah yake manta ya ganar da shi wannan shine mataki na fahimta sai ce falfamu lahi wa rasuli unwanu siddiqiya fahimtar maganganu na Allah da na manzon Allah wani alama ce na siddiƙi wanda Allah ya bashi mataki na siddiƙi wa manshurul wilayatin nabawiyya wa manthu wa manshurul wilayatin nabawiyya kuma shine abin daidaitawa na soyayya ta annabtaka wa fihi tafawutu wa fihi tafawatat maratibul ulama a cikin fahimta ne matakan malamai suka bambanta wani Allah ya ba shi fahimta kaɗan wani matsakaiciya wani mai yawa hatta inda ul alfa bi haka lissafa dubu da ɗaya wai a cikin dubu sai a samu mutum ɗaya wanda Allah ya ba shi fahimta ta musamman keɓantacciya fanzur ila fami ibn abbas wa arsa alahu umar yace to zai ba mu misali na fahimta idan ba mu gane cewa fahimta wata ni'ima wace da wata baiwa da Allah yake keɓanta bawa da ita yace dubi wannan fahimta ta Abdullahi dan Abbas lamma sa'alahu Umar lokacin da Umar bin Khattab ya tambaye shi wa man hadara min ahali badr ga da wanda suke nan a gurin daga mutanen badar wa da waɗansu an surati idza jaa nasrullahi wal fath dangane da surar idza a nasrullahi wal fath sai da umar yana zaune a cikin sahabbai manya-manya cikinsu kuma hadda abdullahi dan abbas domin me domin sai da umar yana zaunar da ma'abuta alkur'an da kuma wanda ya san allah ya ba su fahimta da daga cikin matasa ne a wata rana sahabai ma suka ce da shi ya sa kake zaunar da wannan yaro alhali bai wuce sa'an 'ya'yanmu ba kana zaunar da shi umar ya ce ni na san me yasa nake zaune da shi kusa da shi ne ya ce da su abin da zai gaya mana nan yanzu ya ce me kuka fahimta game da faɗin Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba duk sabon suna zaune manya da ahalu badri da kuma kanana kanana min sa abdullahi dan abbas wanda shi yana so ya gwada musu me yasa yake barin kanana kamar sa abdullahi dan abbas kusa da shi a majalisinsa ba shi ne sai umar ya ce me aka fahimta game da faɗin allah iza ja'a nasrullahi wal fath to shine kowanne ya faɗi abin da ya fahimta game da me game da iza ja a nasarallahi walfat a ƙarshe Abdullahi ɗan Abbas da ya shiru saboda manya sai sun fara magana saboda ladabi na matasan sahabbai ga manyan sahabu da yi shiru sai sai na wani ce da shi to kai me ka fahimta Abdullahi ɗan Abbas game da wannan sura iza ja a nasarallahi walfat abdullahi dan abbas yana matashi sai nisa ya ce annaha na'ayullahi subhanahu nabiyahu ila nafsihi wa ilamuhu bi huduri ajalihi sai ce ai wannan Allah ne yake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama wato matsuwar ajalinsa da lokacin mai rasuwarsa cewa fa ya matsu domin in ya matso to a sannan ne za a ga al'umma suna ta shiga addini wanda kaga a ciki a cikin surar babu abin da ya nuna maganar mai maganar ajali ba wani abu da ya nuna matsowar mutuwa to shine umar ya ce to ni ma haka na fahimta da wannan aya saɓanin abin da duk shawaran sabon suka faɗa manya-manyansu don yi wannan ya nuna cewa ashe fahimta wani abu ne da Allah yake jefawa a cikin zuciyar bawa wanda in ya so shi da wannan nema din wanda bai ba ragowar mutane haka umar ya ce to nima ma abinda na fahimta kenan cewa sanarwa ne da matsowar ajalin manzon Allah sallallahu alaihi shine sai malam ya ce na ya ce wabin abbasin izaka a hadathu musulmi abdullahi dan abbas shine dan karamin su <coughs> sai ce wa aina tajidu fi hadhihi sura al-i'lama bi ajali a cikin wannan sura ina inda aka nuna cewa ana sanar da cewa ajalin manzon Allah ya matso ina yake a cikin sura babu wani guri da ya nuna haka laulal fahimul khas ba don fahimta ta musamman da Allah ya ba Abdullahi dan Abbas za ويدق هذا حتى ta إلى مراتب تتقاصر عنها أفهام أكثر الناس yace Ya ce, wannan zai zurfafa har wannan matsayi na fahimta ya kai matsayin da ma mutane ba za duk fahimtar mutane za ta gaza gabarin riskar wannan gurin fahtaju ma'an nassi ila gairi, sai bukatu zuwa nassi tare da nassi zuwa wani nassi wala ya na istighna'u min nusus fi haƙi amma kuma ba za a wadatu gabar barin nasosi ba a haƙƙin wanda yake da fahimta domin fahimtar ma tana zuwa ne a fahimtar abin da ya shafi nassi amma fi haƙƙi sahibul fahmi amma a cikin a haƙƙin ma abokin fahimta wala ya yahtaju ma'an nusus ila ghayriha baya bukatuwa zuwa ga nusus tare da nasosi ila gairiha zuwa ainihin waninta wannan martaba ta biyar ita ce martaba ta ko mataki na biyar matakin fahimta wanda abu ne mai zurfi na gane abubuwa na musamman wanda sun sha bambam da inda shawarar mutane suka fahimce su kuma Allah ne subhanahu wata yake wani daga cikin bayansa ni'ima da irin wannan fahimta sai mataki na shida martabatul bayanin am bayanin matsayi na bayani ga wani wa tabyin alhaq wa tamyizihi min albatil bi adillatihi wa shawahidihi wa alamihi shine bararrabe gaskiya da kuma gane ta daga barna da dalilansa da shawahid ɗinsa da alamominsa bihaitu yasiru mashhudan lil qalb ta inda shi bayanin zai zama abin gani a zuci ka shuhudil aini lil mar'iyat kamar yadda gani na ido yake ganin shauran abubuwa to shi kuma bayani din sai ya ɗarsa a zuciyar mutum sai ya gane abubuwa da shi kamar yadda ido kuma yake gane abubuwa hazil martaba hiya hujjatullahi ala khalqihi wannan matakin ita ce hujja Allah a bisa halittarsa Allah ce la yu'azibu ahadan wanda ba zai wani azaba ba wala yudillu ba zai utar da shi ba illa ba da ilai ilaiha sai idan ya sami zuwa wannan matsayi. qala ta'ala, ta'ala da mu ce kama kana Allah yudilla qawman ba'da idh hadahum hatta da lahum ma yattaqun Allah ba zai fitar da mutane ba bayan ya shigar da su har sai ya musu bayanin abin da ya kamata su kiyaye to kaga bayani fa hadha al-idlal wannan fitowar za ta zama hukuma ce daga gare shi zuwa gare su domin me domin falam ya amalo ma bayyana hula saboda basu karɓa abin da ya musu bayanin sa ba falam ya amalo bai ba su aiki da shi ba fa aqabahu sai musu hukuma bi an adallahu anil huda saboda ya fitar da su gabarin shira وما وما أضله الله سبحانه أحدا قط إلا بعد هذا البيان وما أضل subhanahu سبحانه أحدا قط illa da hazal bayan Allah subhanahu wataala ba zai mutar da wani mutum ba da ɗai sai bayan wannan bayani wai da Allah ta'ala idan ku sauna a sirrin qadar wannan za ka gane sirrin a addara ta ubangiji wa zala anka shukukun kathira ko kwanto mai yawa kuma sai barka wa shubhatun da ainihin shiboyi abubuwa masu rikitarwa fi hazal ba, a wannan babu wa alimta hikmatallahi fi illalihi man yudilluhu min ibadi kuma za ka san hikima Allah cikin fitowarsa wanda ya fitar da shi daga cikin ƙur'ani wal qur'anu yusarrihu bi hadha fi ghairi mawdi'i qur'ani yana bayanin wannan ba a guri ɗaya ba wa qawlihi kama faɗa sai ce falan ma zaghu azagha Allah qulubahum da suka karkace Allah sai karkatar da zukatansu wa qawlihi da faɗin sa qulubuna ghulub faɗin su qulubuna ghulub wai zuciyoyin mu a rufe suke وطبع الله عليها بكفرهم ألا آه، نيمك يزوجد سبب كافر تفسير فالأول كفر وعناد نفرك كافر تنين تورن كي سنجي تورن كي سنجي تورن كي سيالا يبسل تورن كرس والثاني كفر الطوعين نبيكما كافر تنين ريفي وزوجيا هذا نقول wa qawlu da fadin sa yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi ghayalihim ya'mahun muna biyo zukatan su da gannan kamar ba su taɓa imani da shi tun farko za mu ba suna zartewa a cikin ɓatarsu فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه sai Allah ya musu kowa a bisa rashin imani da manzon Allah lokacin da suka tabbatar da shi ne kuma suka gamsu da cewa shi ne amma kuma duk da haka suka me suka ƙi imani da shi ya kallaba abin da shi ne juyar da zukatan nasu wa absara da ganin su gabar ganin gaskiya walam yahtadu bihi lahu su shirya ga gaskiya ba yace fa ta'mal hazal mawdi' haqq taam kai mai karatu ka lura da wannan guri matuƙar lura inda mawdi' wa azim guri ne wanda ke mai girma cewa ba da banza bane Allah ya batar da wasu a sai bayan taurin kai da kuma rufewar zuciya ta'ala تعالى الله مدوكي cewa ma samuru ba dai na fastahabul ama ala huda amma samura mun shirya da su amma sai suka fifita makanta akan shirya yace ba hadha hadiyun ba'd al bayan wannan shirya ce bayan bayani wadda dilalatul shiryawa wa shar'un la mujib sharadi ne amma ba mai wajabta fa inna illam yaqtarin bihi hadiyun akhar ba'dahu idan ba wata shiryar daga baya wacce tana ta ɗamfara da shi labiya yasul bihi kamalul ihtida to cikar shiryar ba zai tabbata da shi ba wa huwa hadi tawfiq wal ilham shine shirya ta gamdagatar da kuma ilham Allah ya kinsa mutum cewa abu kaza shine ku daidai ya karbe shi gane ko ko Allah ya bashi dacewa da aka faɗa sai ya wuf sai ya karba aka faɗi gaskiya ɗin to shine tawfiq Ah, kamar yadda Allah yi wa mutanen Madina ko Yahudawa suna ta me suna ta cewa eh, ai manzo zai zo za mu za mu yaƙe ku ku maguzawa ne ku ku kaza ne ku sai zama da Allah ya haɗa su da manzo din a Makka sun je hajjin su ta jahiliya sai suka shawa a su cewa wannan fa shine manzon nan da Yahudawa suke mana gori da shi me maza maza in karbe shi sai suka yi wuf sai suka karɓi manzo Allah suka yi da abin da zai ga mai taufik ne gamdagatar dacewa yace wa hazar bayanin nau'an shi kansa wannan bayani din nau'i biyu ne bayanin bil ayatul masmu'atil matluwa bayani da ayoyin da aka ji kuma aka karanta su wa bayanin bil ayatul mashhudatil mar'iyya bayani da ayoyin da aka gansu kuma ababen gani wa kilahuma adillatu ayatun ala tauhidillahi wa asma'i wa sifati wa kamalihi wa sirqin ma akhbara bihi rasulahu anhu Dukkanin su biyu da ayatul masmu'a al-matluwa da ayatul mashhuda al-mar'iyya duk dalilai ne da ayoyin da suke shirya a bisa kadai ta Allah da sunayensa da sifofinsa da cikarsa da gaskiyar abin da aka ba da labari da shi amma aka bar bihi rusuluhu anhu a wanda manzanninsa suka ba da labari game da shi wale hada Yadda عباده بآياته المتلوة إلى التفكير في آيات المشهورة ذاك الله يكي كر يكي كرا wato ainihin bayansa da ayoyinsa wanda ake karantawa zuwa su tunani a cikin ayoyin da suke gani da ido wa yahudduhum ala tafkiri fi hadhihi kuma yake kwadatar da su su tunani akan waɗannan ayoyin da ake karantawa da kuma ayoyin da ake gani da ido ayoyin da ake gani da ido su ne sammai da kasai da ruwaye da da ainihin rana da wata da shauransu da shauran halitta Allah ayoyi da ake kuma karanta su ne alkur'ani ba na son mai tunani a wancan afala ta dabbaru na alkur'an eh? ba za su dinga lura da abin alkur'ani yake karantawa to kaga shine ayat matuluwa ayoyin da ake karanta. amma ayoyi kuma wanda suke cikin halitta Allah shine wanda Allah subhanahu wataala ayoyi daban-daban ya kira mu zuwa lura da su afala yanzuru na al-ibili kayfa khuliqat wa samai kaifa rufi'at wa ila ardi kaifa sudihat wa fi anfusikum afala tubsirun kanku ku duba kanku ma kai akwai abin izina a ciki ko وهذا البيان هو الذي بعثت به الرسل wannan bayani shine wanda aka aiko manzanni da shi waja'ala ilaihim wa ila ulama'i ba'dahum shine aka sanya shi zuwa gare su da malamai da suka zo a bayan su wa ba'da zalika yudillu Allah man yasha to idan Allah yayi wannan bayani to shikenan wanda ya bi ya bi wanda bai bi kuma to Allah sai ya rubu da shi sai ya bata qala Allah ta'ala Allah mu ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahu kuma aiko manzanni ba sai da harshen manzanninsu don su yi mutanensu bayani fa yudhillu man yasha bayan bayani kuma Allah sai ya batar da wanda yaso ya hadi man yasha ya shirya da wanda yaso wani sai ya dauka ya samu shirya ke wani kuma ya watsa mata ya hau kansa wal azizu Allah shine gagararre alhakim wanda yake mai hikima a cikin dukkanin ayyukansa farrusulu tubayyin manzanni su ne suke bayani والله هو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحكمته الله كما شيني يكي شريع يكي متى دون إسو yake shirya da wanda ya so da inda wayarsa da kuma ainihin hikimarsa wannan shine mataki na shida martabatul al'am mataki na bayani wanda yake gamamme Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu sallallahu wa sallama baraka Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين